kai bayani shi ne alƙawo filiyan da ake faɗa abin da yake kawo dole magana ta shiga cikin magana karatu ne da yake mai faɗi aka takure shi a amsa na ɗaya kenan na biyu shi yanzu magana da yake ta cewa an ce maɓalli ya datti aikisa ya kamata mu kaddara rai duk da na'am annabi ya cancanci girmama amma ba da irin wannan hanyar ba da farko wannan son sunna cikin nukudodin da nake san in an samu lokaci a tauna mu tsarkake musulunci wallahi jama'a duk wani hadisi da kuka sani da aka rawaita annabi ya ce a kashe wani a kashe wanci an burma wa mace wuka da ɗa a ciki ya faɗo wata ta tagwaye ne sun zubo bayan ta haifa min yayaye zara ta kyawawa kamar lu'ulu'u wallahi duk ƙarya aka yi wa ma'aiki Allah ya umarce shi da afuwa afuwa yake in ka an taɓa annabi an kisa ba shi ya saba. wasu ne a masu kishi amma mu daina nasabta kisa kisa kisa a yau gashi ana bata mana sunan addini yanzu mun ce maballin annabi yadda ta a kashe mutum amma yana cikin littattafan mu annabi wal iyazu billahi yayi wari kan arfe shi amma mai faɗar wannan radiyallahu anhu mai cewa dan maballin sa yadda ta a kashe shi mai ce masa yana ca da mutane su tsirarar shafa jikinsu radiyallahu anhu mai cewa dan maballi yi datti a kashe shi mai cewa ya kwakuma annabi yana gogar jikinsa bai taba jin fata mai laushi yana sumbanta kashin annabi ko bai taba jin fata mai laushin ta annabi ba shi kuma radiyallahu anhu wannan irin tunani ne wannan ni a gani na akwai bukatar zamani ya sauya al'amura sun zo sababbi kalubale ya sabunta mu tsaya lallai irin kowane zamani da su. mu ma ga irin namu shine mu tsaya a cashe a rage a fitar da ƙaramin da aka cusa cikin littafai domin a tsarkake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai sai wannan